daga ina kake daga haraba unguwa ce a cikin garin gombe kana so za ka musulunta shekarar ka nawa talatin da kai kake so ka musulunta ko akwai matsawa da takurawa daga wani kai ka gamsu da musulunci kake so ka musulunta to zan gaya maka abin da mutum ya yarda da shi ya amince da shi ya musulunta ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda دكتي cikin harshen larabci ka faɗa amma zan gaya maka fassararsa idan ka amince to shine ka zama musulmi ka ce daga yau ni na shaida babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ka yarda da haka kace na shaida Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da musulunci da alkur'ani kuma na yadda zan masa biyayya zahiri da ne ka yadda kace daga yau kuma na amince annabi isa bawan allah ne manzan allah ne mai daraja amma ba allah bane ba dan allah bane kuma allah ba uku bane ka yadda da haka to wannan shine musulunci me sunanka sunanka ahar ahar ahar to kana so a ci gaba da ka ahab ha abdullahi allahu ya ce maimako a ci gaba da kiransa da tsohon sunansa na ahab yanzu a dinga kiransa abdullahi to ka zaɓo suna mai girma wanda annabi alaihi salatu wassalam ya ce mafi darajar suna shine a sa maka abdullahi ko abdurrahman ulidullaha audu'ur rahman to da haka abdullahi yana nufin bawan allah tsantsa wanda ya kadaita Allah da bauta ya yadda Allah ne mahallicinsa shi ya samar da shi daga babu shi ya halicce shi shi yake gudanar da shi ya yadda zai bauta masa shi kadai ba zai hada shi da abokin gamayya ko tarayya ba saboda haka Abdullahi akwai makarantar mu tana nan da take cikin nan garin Gombe inda ake koyawa wanda ya shiga addinin musulunci musulunci a wannan makaranta za a je a yi maka rijista a gurin ka dinga zuwa kana koyan musulunci sannan ga 'yan kwamitin mu nan yanzu za su maka bayani akan abin da ya hau kan mutum in ya musulunta nan take da kuma abin da zai biyo baya na koyan ilimi don kai musuluncin ka da ilimi da basira kana da sana'a sana'a me kake aski kake a to shikenan ai ga ma duk ga wasu marasa hulan nan kaga duk ga kwastoman kanan da yawa to Allah ya tabbatar da alheri Allah ya mana albarka Allah ya tabbatar da mu a musulunci mu da kai baki daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا sha takwas ga watan Ramadan, hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo nawa ne tara ko? Yau tara ga watan hudu dubu biyu da ashirin da uku. muna nan dai a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta ɗari biyu da ashirin da shida da ta ɗari biyu da ashirin da bakwai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من فإن فاقوا فإن الله غفور رحيم وإن عزلوا الطلاق فإن الله سميع عليم أشوالا نم آيوي ما تجرما guda biyu aya ta 226 da ta 227 suna bayani ne akan hukuncin ila'i abin da ake kira ila'i shine mutum yayi rantsuwa saboda matarsa ta ɓata masa rai yayi rantsuwa saboda matarsa yayi fushi da ita yayi rantsuwa cewa ba zai ƙara mu'amala aure da matarsa ba ko ya ce har abada ko ya ce ya faɗi fiye da wata hudu ana yin wannan a zamanin jahiliya idan mutum yana son ya wahalar da matarsa ya takura mata kamar yadda a cikin saki ma ana wannan sai mutum ya ce wa matarsa ba zan zauna da ke ba ko ba zan rabu da ke ba sai ta ce to ya za ka yi sai ce yawwa ca zan na sake ki sai kin kusa gama inda sai ce na mai da ke sai ƙara cewa na sake ki sai kin kusa gama inda sai ce na mai da ke haka zan ta miki sau dubu kin ga ki gama inda ba balle ke aure kuma na mai da ke so da haka sai Allah ta'ala ce a talaku marratan Allah ya dakatar da abin ya mai da shi biyu sakin da zaka iya yin kome shine guda biyu idan ka yi na uku to babu kome hatta tanki hazaujan gairahu sannan wannan kuma ila'i da mutum zai wa matarsa na rantse ba zan ƙara mu'amala aure da ke ba har abada shike na ta zauna a gidansa ba shi ba ita sai dai kawai dan abin da ya bata na abinci a cikin wannan akwai zalunci na biyu sai ce ya yi rantsuwa ba zai ƙara mu'amala aure da ita ba har tsawon shekara ɗaya ko shekara biyu sai ta zauna a haka har sai wannan shekarun sun cika da sun cika sai ƙara nanatawa sai kaga bai sake ta ba balle ta je ta aure ba ko bai kyale ta ba ko bai yi mu'amala da ita ba sai Allah ta'ala da yazo sai takawa abun burki ya mai da shi wata hudu shine karshen mudda da in mutum yayi ila'i kada ya wuce wata hudu kowane irin fushi za ka yi kafin wata hudu ka huce amma za ka iya ila'i ƙasa da wata hudu kamar wata ɗaya kamar sati ɗaya wata biyu wata uku kai ko ma shekara kai in dai wata hudu ya to sai a kira ka ko ka yadda ka sako a daidaita ko kuma nan take alkali ya sakan maka ita shine a wannan aya ake wannan bayani shine zamu bayani dalla dalla na yadda wannan ƙabiya take da kuma yadda Allah ta'ala ya sauƙaƙa wa bayinsa ya tausaya wa mata kamar yadda ma a cikin zihari in muku manta ba shekara kusan goma da suka wuce mun zo a cikin zihari inda muka yi maganar zihari kan sami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah shi ma zihari haka mutum sai kamanta matarsa da mahaifiyarsa sai zama ya mata zihari to da wannan saki ne yakan zama saki har abada ba za a sake zama ba kenan da musulunci ya zo sai ya ɗau mataki na yadda za a sassauta hukuncin shine aka sassauta hukuncin sakamakon tambaya da ita kaulatu tawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kun ga ashe Allah mai tausayi mai rahama mai jin kai ga bayinsa mai tausasa musu mai sauƙaƙa musu mai hore musu mai yalwata musu baya san a takura wani wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Yuridullahu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al Allah yana nufin sauki a gare ku baya nufin ya matsa muku wa yuridu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah yana so ya sassauta muku ya sauƙaƙa muku ya kuma yalwata muku da haka Allah ta'ala ce lillazina ga waɗanda yi ununa suke rantsuwa min nisa'ihim cewa ba za su ƙara kusantan matansu ba to ina mubtada din tarabbusu arba'ati ashhurin za su jira wata hudu kawai ko tarabbusu jiran da sauraron arba'ati ashhurin wata hudu ya tabbata lillazina yu'luna min nisa'ihim ga waɗanda suka wa matan su ila'i suka yi rantsuwan ba za su ƙara kusantar su irin kusanta ta aure ba sai Allah ta'ala ce fa in fa'u idan suka juyo suka dawo suka janye bayan sun riga sun yi rantsuwar sai suka janye rantsuwar to fa inna allaha ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jin kai ne bisa abin da ya gabata na wannan ila'i da suka wa matansu wa in azamu talaqa in ku sun yi harama su riga sun zartar da saki a zuciyarsu cewa sakin suke so a yi to fa inna allaha sami'un Allah ta'ala mai ji ne alimun masani ne kun ga waɗannan sunayen Allah guda hudu a can sai yace fa inna allaha rahim sannan anan yace fa inna allaha sami'un alim idan mun zo fa'idodin da ke karkashin ayan za mu gane hikima da ta sa Allah ya rufe wancan bangaren da gafurur rahim ya rufe wannan bangaren da sami'un alim to menene ilahi kalman ila'i dama yana nufin rantsuwa ka muka ce alhalifu ko alyaminu an ciro shi daga ala yuli ila'an ala yuli ila'an ma'ana a halafa kenan ko halifa ya rantse ko ana cewa ta'alla ya ta'alla ta'alliyan maimakon ta'alliyan sai a ce ta'alliyan ko wa'atala ya'tala i'tila'an duk ma'anarsa shine rantsuwa sunansa yana zuwa uluwatu ko aliyatu ala wazan fu'ulatun ko fa'ilatun ko kuma a ce aliyatun wa ulwatun wa alwatun wa ilwatun wannan cikin tafsirin qurtubi in kana tafsirin qurtubi ka koma karkashin wannan aya zaka ji ce akwai mas'aloli guda 26 a karkashin wannan aya ita kadai koma tirmidhi um, qurtubi ko kana da tafsirin at-tahrir wa tanwir na ibn ashur in ka koma karkashin wannan aya zaka sha karatu har sai ka gaji ko kana da fatahul qadir na shaukani ka koma karkashin wannan aya ka sha karatu ko kana da tafsir ibn kathir ka koma karkashin wannan aya ka sha karatu saboda haka ila yana nufin rantsuwa rantsuwa mutum yayi ba zai ƙara mu'amala aure da matarsa ba da nufin cutar da ita sai Allah ta'ala ya takawa abin birki da cewa a tsaya a wata hudu kada a wuce wata hudu kuma za ku ji waɗanda za su iya shiga ƙarƙashin wannan aya na masu tafiye-tafiye da masu balaguro da masu barin gari su koma lagos ko su koma Abuja ko su koma Kwatano ko su tafi Saudiya ko matar ta tafi ta ban mijin ko shi mijin yana nan ya ban matar duk irin waɗannan sai ga an shekara uku mutum bai saurari matarsa ba to irin waɗannan duk za su shigo karkashin wannan aya domin akwai cutarwa ga matan idan aka wuce wata hudu ko da ba rantsuwa aka yi ba akwai cutarwa balle kuma an haɗa da da rantsuwa wanda shine fi cutarwar wal ilahu istilahan halifu zawji ala tarki wa zauje zawjatihi mutun ya rantse cewa ba zai ƙara takar matarsa ba muddatan muayyanatan tsawon wani lokaci to shake kira ila'i miji ya rantse cewa ya daina mu'amala aure da matarsa har tsawon lokaci sananne wannan shine abin da ake kira ila'i wannan aya ita ce kadai a cikin alkur'ani aya da ta zo da wannan kabiya ko ta zo da wannan hukunci ko ta zo ta warware wannan matsala ta ila'i Za ka yi ayar ita ce hujja a kan wannan sannan kuma a asali a cikin yin ila'i shine bai dace ba in dai zai wuce wata hudu amma ƙasa da wata hudu ne ya dangana tunda Allah ce na fil madaji za a iya cewa amma kada ya wuce wannan lokacin lima fihi min ad ala zawjati musamman akwai cutarwa ga mace idan abun ya wuce wata hudu amma annabi alaihi salatu wassalam ya taɓa yin ila'i na wata guda lokacin da matansa suka matsa sai an ba su wasu kuɗi ko ciyarwa ko wasu kayayyakin kwalliya da suka ga ragowar mata suna da shi to shi annabi alaihi salatu wassalam ba magana duniya bace a gabansa ya ce mali wali duniya ma ana fi duniya illa karakibin istazalla ta ta shajara sun maraha wata rakaha yake ya aisha ina ni ina duniya misali na da duniya kamar matafiyi ne ya zo ya zauna a ƙarƙashin bishiya ya huta ya ɗau kayansa ya gaba kuma dama ya koya mana ce kun fi duniya ka annaka garibun au abiru sabil ka zama a duniya kamar mabako ne kai ko mai ƙetare hanya abdullahi dan umar yace idza asbahata fala tantazir al-masa wa idza amsayta fala tantazir as wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika ka zauna a duniya kana zaune amma kana jin kamar wannan komai ka dauka shine na ƙarshe wannan shine na ƙarshe wannan shine na ƙarshe har na ƙarshen ya zo kana shirin zuwan na ƙarshe amma an kashe gala ka shantake ka manta da lahira ka manta da mutuwa ka ka gyara lahirarka to sai kawai kawai la ta'atikum illa bagata kawai sai dai ka ji ka faɗi murka mutu ka Allah ya kyautata karshen mu da haka shi wannan ila'i annabi alaihi salatu wasallam yayi wata guda ya kaurace ya koma cikin masallaci wani bangare a masallaci sai da ya kwana 29 sannan ya koma gida ma ku duba mata suka ce ai wata kwana 30 ne kuma kai kai kwana 29 ka fito kace ai wata kwana 29 ne Allahu akbar rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi mai lamba ta 2289 Tirmidhi mai lamba ta 1685 shi wannan ila'i yana da rukunai guda shida ba za a tabbatar an yi wa mace ila'i ba sai an bi waɗannan matakai ko waɗannan rukunai na ila'i guda shida rukunin farko shine alhalifu shi wanda zai yi rantsuwar shine wa shine miji dole ya zama aqilun baligun ya zama mai hankali ya zama balagagge ya zama mai lafiya ta gaban mu'amala aure ya zama kuma ba fidiyayye ba wanda dai yana da lafiyar mu'amala aure sannan mai hankali ne kuma baligi ne sannan na biyu wacce za a yi almahalufa alaiha wacce za a yi rantsuwan a kanta cewa ba za a yi mu'amala da ita ba ta zamo matarsa ce da ingantaccen aure ko da ku ya mata saki tana cikin idda zai iya mata in dai saki na ɗaya da na biyu ne zai iya mata ilahi a wannan lokaci domin ita ma ma'anan matarsa take sannan na uku almahluku bihi wanda za a yi rantsuwan da shi ya zama kuma Allah ta'ala ne ka ce mutum ya ce ya rantse da Allah ba zai ƙara mu'amala da matarsa ba har wani lokaci bai iyakance lokacin ba ko zuwa shekara kaga ya wuce ai wata hudu ko ya ce wata biyar ko wata hudu da kwana daya ko da awa daya wannan karin awa ɗayan shine Allah bai da da shi ba amma ƙasa da wata hudu da wata hudu daidai mutum yana iya wannan an bashi dama in ya ga wannan shi zai kawo maslaha ya kawo gyara ya kawo zaman lafiya ya kawo fahimtar juna ya ladabtar da ita ya ladabtar da kansa ya kuma a samu zaman lafiya tsakaninsu da ita shine wannan wato almahalufu bihi ya zama Allah ta'ala ko kuma da sifar Allah ya rantse wa izzatullah ya rantse da Allah ko ya rantse da alqur'ani duk abin da yake sifar Allah ne da kuma sunan Allah duk zai iya rantsuwa da shi ko kuma ya sa sharadi da jaza'i ya ce in ya ƙara mu'amala aure da ita matarsa wacce ta saku yana da mata biyu ko in ya ƙara mu'amala aure da ita sai ya je haji a ƙasa na'am ko in ya ƙara mu'amala aure da ita sai ya azumin wata guda ya ɗora wa kansa jaza sharɗin wa jaza wannan shi ma zai iya shiga ƙarƙashin wato ila'i to sai bari muddar ta cika in muddar ba ta wuce wata hudu ba to kaga zai iya haƙuri don kada ya je ya karya wancan abin ya hau kansa amma ya wuce wata hudu to ita kuma dole in ta kai wa alkali alkali zai kira ke ce to fa yau cika wata hudu mataka ta ce ka rantse ka yi mata ila'i ba za ka ƙara kusantar ta ba so da haka yau kuma lokaci ya cika yanzu ɗayan biyu za a yi dole babu na uku ko ko ka je ka koma mu'amalarka da ita ta aure wacce ka daina yanzu ko kuma yanzu nan in sakan maka ita in baka sake ta ba idan ya ja ya ja za ku ji gurare guda tara da zan muku bayani a gaba inda alkali aka ba shi dama ya sakan maka mata ko baka yadda ba a gurare tara ne mun zo magana talak za mu kawo waɗannan guraren an ba alkali dama ya amfani da fawarsa da kujerarsa idan kana cutar da matarka kana zaluntarta kana ɗaukan alhakinta alkali ya sakan ma ita da kuma inda ita matar ita ce za ta sake ka kuma tema kul'i za ku ji sharuɗan kul'i da yadda ake kul'i da kuma hanyoyin da mace za ta iya kul'i domin ta kubuta daga hannun mijinta da ba ta so da makamantan irin waɗannan a shari'a da yake mutane suke a daina koya mata kul'i to da Allah ya faɗa alƙur'ani ku ai mun sai mun faɗa yawwa in ba ta tana son ka ai ba za ta yi ma kul'i ba ko kamar yadda kai ma kake ce mata in ta yi za a bakacin aurenta ai barazana kai mata ko sannan na hudu almahlufa alaihi abinda mutum ya rantsuwa a kai din abinda mutum ya rantsuwa shine ya daina mu'amala ta auratayya tsakaninsa da matarsa shine shine ila'in to wannan shine almahalufu alaihi sai kuma na biyar almudda mudda da mutum zai dauka tsawon lokacin shine wato wata hudu daidai idan ya haura to ya zama ila'i ya zama wato ya zama laifi daga nan Allah ya taka birki za ka yin ila'i wata ɗaya kwana ɗaya wata biyu wata uku wata hudu da wata hudu babu kwana ɗaya wata hudu babu kwana biyu a dinga dawowa baya daga wata hudu sai dai a dinga dawowa baya baya amma wata hudu ya cika to shikenan ko a shirya ko a rabu kawai kuma wannan rabuwar malamai sun yi magana guda biyu wata irin rabuwa ce suka ce wannan rabuwar rabuwa ce ta ba'ini ba komai domin dama abin da ya sa aka ce a raba ai dan kana cutar ta ne to kuma an baka dama ka mai da ita ai sai mutum ya mai da ita ya kara koma gidan jiya ya ci gaba da cutar ta zaka malamai suka ce wasu suka ce sakin nan ba'ini ne wasu suka ce a sa'in nan sakin nan zaka iya yin kome a cikin sa aka ce a tun an baka dama kai kome in dai ba za ka yi kome da sharaɗin za ka gyara ba ai kaga an sake cutar ta karo na biyu sai mutum ya sake cewa ya mai da ita sai an koma ya ce to na kuma miki sabon ila'i sai mun sake yin wata hudu ko fiye da wata hudu kaga an koma gidan jiya to da kuma Allah ta'ala yana son ya toshe kafar cutar da mata da zaluntar su da ake da wannan al'amari in ya haura wata hudu da kai wata hudu ba kuma za a iya daidaitawa to da idan muddan nan ta riga ta cika to wannan kuma sai a sakan masa matar kai mazhabar malam Abu Hanifa shi ya ce ba a da bukatar zuwa wajen alkali idan wata hudun na ya ce kawai aure ya mutu sai ta kwashe kayanta kawai cikar wata hudun shine mutuwa auren amma wannan akwai ra'ayi da yawa masu tabbai da yawa da suke da wannan ra'ayin amma ra'ayin cewa a'a sai alkali ya kira shi ko sai wani kwamitin sulhu ya kira shi ko sai wakilai sun kira shi ko Hisba ko wani bangare da suke sulhun aure sai sun kira shi sun ce to matarka ta kawo kara ta ce yau wata hudu ka ƙaurace mata a shimfiɗa baka mu'amala da ita saboda haka yau ne wata hudu zai cika mun baka dama yau daga nan zuwa yamma ku je ku yi mu'amala ku ta zo ta gaya mana cewa ka huce kun koma mu'amala sai dai akwai wani dalili kuma da ba wannan ba sai zama kuma ba da lafiya a lokacin ko kuma ya laifi aka ɗaure shi a daidai lokacin yana kurkuku to kaga wannan ba dalilin ila'in ne yasa ya iya koma ba wani dalili ne daban to in akwai wani dalili wajen wannan to a iya saurararsa sai ce to shi kenan yanzu ke za ki haƙuri kin ga cewa ya ce zai mai zai koma mu'amala da ke amma kuma ga wata larura da za ta hana shi kin yadda a ƙara masa lokaci ya wara waccan matsalar in ta ce ba komai sai a ƙara amma in ba haka ba ko ya saki ko a sakan masa nan take sannan ah, na shida shine siga siga yadda ake yin wato ila'i zai iya zama da kinaya zai iya zama sarihi ma'ana ya tarraha mata a fili ya fito karara ya gaya mata ke daga yau na rantse ba zan sake wata mu'amala ta auratayya da ke ba har wata biyar ko har shekara to kaga ya haura lokacin to nan yana da dama guda biyu dama shine ya ci gaba da kiyaye rantsuwarsa kai ya karya rantsuwarsa har zuwa lokacin mudda inda kai wata hudu sai a ce to ka san shari'a wata hudu ta ɗiban ma kai kuma biyar ka ɗiba yanzu kana da dama guda biyu ko ka karya rantsuwa ka kai kafara ka dawo ku ci gaba da mu'amala da matarka ko kuma ka ci gaba da zama rantsuwa ka mu ko mu kashe auren kuma dama annabi alaihi salatu wassalam ya ba mutumin da ya rantsuwa mafita ko a hadisin da muka karanta a baya cewa in ka rantse akan wani abu ba za ka yi ba sai kuma daga baya kaga yin sa yafi alheri to ka je wa abin ka yi kafarar rantsuwar taka idan ka ce a bashi dama ya yi kafarar rantsuwarsa in ya so kuma sai zo ci gaba da mu'amala da wato ainihin matarsa kenan sika za ta iya zama da duk wani abu da ke nuna haka in ma urfan au lugatan au shar'an idan a alhaqiqatu shar'iyya yi amfani da lafazin shari'a ala din nan ko kuma ya amfani da muradifinsa kamar yamin ko halik ko makamantansu ko kuma ya amfani da lugatar, duk wata kalma a luga da take daukan wannan ma'anar ko kuma a al'adarsu akwai wani abu da mutum yake faɗa matarsa da ma'anar ya ƙaurace mata kuma ta san cewa wannan rantsuwa ce ba zai sake mu'amala da ita ba to amma mutum ba rantsuwa yi ba haka kawai ya ja bakinsa ya shiru ya daina mu'amala da matarsa to wannan kuma an bau abin a hannun matar tunda bai gaya mata komai ba bai kuma rantse ba to sai a bari a hannun matar in wacce za ta iya jurewa ce har sai san da ya shirya ko da shekara nawa ne to shi kenan wannan ba za shari'a ba za ta shigo ba sai ranar da matar ta gaji da kanta ta ce gaskiya mijina yana cutar da ni a kowace ta gaya mun ta ce wallahi malam yau shekara ta takwas ba mu haɗa miji da ba mu haɗa shimfiɗa da mijina ba na sha ah, to kin sanar da iyayenki ta ce matsalar shi ne iyaye na masu kwaɗayi ne shi ko mai arziki ne da na yi fushi saboda kuɗin da yake tura musu da abin da yake su, in ya so sai su talala ki haƙuri ki haƙuri ki ta azumi in ya ci mutuncinta in ya ci mutuncinta ya ga za ta je gida ta faɗa sai kawai ya tura musu alat ya tura 'yan uwanta da danginta da kakanninta har da kannanta kowa sai ya ji alal a gidan zaka da an zuwa dinga ke dai baki da albarka ke dai baki da kirki wace irin yarinya ce Allah ya rufa miki asiri ita kuma nan ga katan gida ga katuwan mota ga masu gadi ga masu shara ga masu wanke wanke ga masu kaza amma ba miji take wannan gidan gidan banza ne a guri na malam miji in auri talaka mai mutunci da zai mutunta ni ya fi aure mai arzikin da zan zo cikin irin wannan gidan yana wulakanta ni akwai wanda zaka ga bai san darajar mace bai san kimarta ba kuma wata ran ce yana garin sai je wani hotel ya zama sa sai waya sai ce mata yana waje ya tafi kasar waje ko ya tafi mitin kaza to ka sake ta mana me kun ka tara wa kanka alhaki in kana aure kai fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan Allah ce in za a aure ayi shi da mutunci in za a rabu a rabu bi ihsan ko aw tasrihun bi ihsan a sake ta a kyautata mata ko a rike ta da ma'ruf amma ba za ka ban mace ba kal mu'allaka kamar ratayayya ita ba mai miji ba balle ta ji daɗin aure ita ba sakakkiya ba balle ta nemi wani saboda Allah ta'ala toshe wannan kofar ya hana wannan in muka duba za mu ga akwai istoshi guda hudu ko biyar waɗanda suke alaka da wannan babi istar abu darda'i tare da matarsa da kuma salmanul farisi wannan kissa ya ce a gurin ku tana na cikin tafan ingatattu bukhari da muslim kuma a cikin riyadu salihina ya kawo ta cewa annabi alaihi salatu wassalam bayan hijira ya hada yan uwantaka tsakanin sahabbai muhajiruna da ansar to sai aka hada abu darda'i su yi yan uwantaka da salman farisi da salman farisi duk sanda ya tashi daga kasuwa sai ya je gidan abu darda'i sun gaita turan nan da ya je gidan abu darda'i sai ya tarar da ummu darda'i bata share gidan ba bata yi wanka ba bata yi kwalliya ba ba abin da ta yi ya sami gidan baza baza duka larawa ga tsafta sai ce al'ummar da da'i mai ke faruwa ita ce ai dan uwan nan naka ba ruwansa da duniya sai fahimci abin da take nufi cewa ya kaurace mata nisa ita ma ta daina shara ta daina komai ta daina wanka ta daina wanki baza baza gidan to da haka sai ya zauna ya ce to bari in jira shi ya dawo yau za a yi ta ta kare wato ban da azumi da sallah ba abin da yake da ya dawo ya ce a ah, marhaban marhaban sannu da zuwa ba ya ce a kawo masa abinci aka kawo salmanu farisi abinci sai ce masa bismillah sai ce kaifa sai ce ni azumi nake sai ce wallahi sai ka karya kai ya azumi yake a ah, to na farilla ne sai ka karya ya matsa masa sai da ya karya azumin suka ci abincin tare sannan ya samu guri ya zauna a gidan da dare yayi ya tashi zai sallah sai ya rike mai riga ya ce bacci zaka yi ijaki ya zaunar da shi ya kuma tashi zai sallah ya zaunar da shi ya ƙara tashi zai sallah in jawo shi sai da kam dare ya ja sai ne yake to mu tashi mai sallah suka tashi suka yi sallah da gari ya waye sai ce abin da ya sa ne maka haka haka dai kana azumi na karya ma ko sannan za ka yi sallar dare na riƙe ka yace to ba haka ake rayuwa ba inna li jasadika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li rabbika alayka haqqan wa inna li jiranika alayka haqqan fa ati kulli dhi haqqin haqqahu ba tattara haƙƙi ake a mai da shi bangare ɗaya ba matarka tana da haƙƙi a kanka na ka ba ta lokacin hira da lokacin tattaunawa da lokacin mu'amala da lokacin zamantakewa Allah yana da haƙƙi a kanka in ya ɗora maka farilla ka yi a lokacin da ya sa ka jikinka yana da haƙƙi a kanka ka dinga hutawa kana cin abinci maƙotanka suna da haƙƙi a kanka kai musu sallama a gaisa da makamantansu ya ce to dukkan mai haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa sai abu darda ya tafi ya je samu annabi alaihi salatu wassalam ya gaya masa yadda ta kaya tsakaninsu da salmanin farisi kamar wato ya shiga haƙƙinsa ya hana shi sallah ya hana shi azumi ya ce lalle sai an fitar da haƙƙin mata a cikin waɗannan lokutan sai annabi alayhi salatu ce sadaka salmanu sadaka salmanu ita salmanu yayi gaskiya abin da ya maka shine daidai ka gyara haƙƙin kowa ka bashi ba wai zaka zo kai ta sallah kai ta sallah can babanka yana buƙatar ka can babaka tana bukatar ka je kai mata wani abu iyayenka suna bukata kasuwa gona komai sai an bashi lokacinsa a wannan awa 24 din da na jahili da na malami da na mai kuɗi da na talaka kowa ba a rage masa lokaci ba a ƙara masa kawai kowa ya san yadda zai sarrafa nasa ne da wanda bai san yadda zai sarrafa su ba ku ga wannan kisa abinda salmanin farisi ya yi wa abu darda'i allah ƙara musu yarda su biyun baki ɗaya manyan sahabbai ne ya masa gyara ne a cikin mu'amala cewa ba fa wani ba fa majalisa yake tafiya je ya zauna a wani guri a ta hira ba ba waya ya dauka ya cinye lokaci ya kula matarsa ba ba remote ya dauko yake kallon talabishin ba ba jarida ya dauka ba ba wasu ko social media ya shiga ba sallah fa yake yi aka ga a cikin lokacin sallan nan ya tauye haƙƙin matarsa azumi yake aka ga a cikin azumin nan ya shiga haƙƙin matarsa aka rage azumin aka rage sallar domin a fitarwa da matarsa haƙinta kai ne kake yanzu kai da ba sallah kake ba azumi kake ba kana nan kana zaman hira zaman zaman gulma zaman tsurku zaman yi da mutane a majalisa kuna nan kuna kai da mutane matan ku sun yi kwalliya har kwalliyar ta susuce sun muku girki har girkin ya salance sun muku dan abin sha mai zaki har na sama ya koma sama na ƙasa ya koma ƙasa in ka dawo sai ka gauraya da ɗanyar kuna ta hira a waje ku je ku hira da iyalanku wannan wannan tabarma ku ɗauke ta ta gulmatai da mutane ta cin naman mutane ku shiga wajen iyalanku to kun ji wannan kisa ita ma tana nuna mana cewa ashe baya halatta mutum ya kaurace wa matarsa wato saboda wani dalili da ba wannan ba sannan na biyu kissar abdullahi bin amr bin al-as tare da babansa amr bin al-as amr bin al-as babban sahabin annabi alaihi salatu wasallam Allah ya bashi basira da hikima da azanci kuma yana cikin mutane da suke da zaka'in gaske fa ana cewa wato shine dahiyatul arab a cikin laraba ba mai wayansa Allah ba shi wayo da basira to yana da ɗan amrubin al mahaifinsa shine asi dan wa'il wanda shi yake musulunta ya mutu kafiri to wannan sahabi yana da ɗaɗan mai ibada abdullahi bin amrubin al yana cikin wato abadila abdullahi abdullahi manya din nan da ake cewa abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin zubair abdullahi bin amr bin al-ab abdullahi bin mas'ud a makamantansu da saboda haka sai ya zama an masa aure aka yi masa amarya da aka yi masa amarya baya kula ta da ya shigo Allahu akbar sai ta da sallah kuma da asuba sai ya dau azumi azumi sallah da ya gama kuma sai bude qur'ani karatun qur'ani yake yi yana sauka kusan nan da nan yayi sauka nan da nan yayi sauka kun ga ya rike abu uku yawan karatun qur'ani yawan sallah yawan azumi har ya dauke masa hankali ga amarya ta zo baya kula ta sai ran nan shi a bin al-as yace bari zan kai ziyara gidan dana. in ga ake zaune wannan shine abin da ake so uba ya dinga yi ka aurar da yarka ko ka aurar da ɗanka ka dinga zagayawa kana jin me ake ciki ba sai ranar da aka zo gaishe ka ba kai ma ka je ka gaishe da yarka a gidanta ka je ka gaishe da ɗanka a gidansa da iyalinsa wannan zai ƙara wa gidan daraja kisan da aka ganka ce baba ne ya zo ba zama za ka sai dai a zo ba tashi ka je ya musu addu'a ka ba su shawara su da aka sai je sai ce ya me ake ciki sai ta ce lam yufattish lana kanafan tun da ta zo wannan angon baya kula ne sai kawai ya tafi wajen annabi alayhi salatu wasallam ya kai karasa annabi alayhi salatu wasallam ya sa aka nemo masa abdullahi bin amr bin al Allah ya kara musu yarda yace ya kake sallah yace duk ya kake azumi kullum karatun qur'ani fa sai inda aka tsaya sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce to ka koma sauka wata biyu sai ce ya mun kaɗan a rage a tsara. ita to ka dawo wata ɗaya aka dawo sati biyu ha aka dawo sati ɗaya a ƙarshe dai annabi sallallahu alaihi taka masa birki a kwana uku duk kwana uku ya sauka shi so yake a bar shi kullun kullun aka tsaye da shi cewa kakka wuce kwana uku aka tsaya nan sallah fa ita ita ma sallah yake ba iyaka ita to kai irin ta annabi Dawud ba sama da wannan ita ma sallar da aka ce a wannan yace shi ya fi haka karshe dai aka ce to kawai ya irin ta annabi Dawud ya sallah irin ta annabi Dawud ya azumi irin na annabi Dawud wato kai azumi ka huta kai azumi ka fasa kana yi kana fashin kwana ɗaya kai azumin kwana ɗaya kai fashin kwana ɗaya yace ba sama da haka sallah ma ka dinga yin wannan kai bacci ka tashi ka tashi kai bacci ce wannan ne sallar annabu dawud ba sama da ita azumin annabu dawud ba sama da shi domin a kama wa matarsa ne lokaci to kun jin da aka ware wannan ita ma kisa ta biyu wanda su ba wai wani abu suke zuwa su yi a waje ba ba matan banza suke bi ba ba zaman banza suke ba ba yawon banza suke ba a'a ibada ce amma ba a yarda a ta ibada a shiga haƙƙin mace ba kisa ta uku sayyidina umar Allah ƙara masa yarda yana majalisa ta ga wata mata ta kawo ƙara wata ke ya amiran mumini mijina yana kwana sallah ya wuni azumi yace ma sha Allah ni'imar zauji zaujiki kai amma kin yi sa'an miji wato ya kwana yana sallah ya wuni yana azumi amma kin yi sa'an miji sai wani ya kira gefe yace ya amiran mu'mini baka fa fahimta ba ba fa yabansa take ba idan ya kwana yana sallah yau ne yana azumi sai na hakinta kace a to ka gane abin da take nufi kenan to kai na nada ka ka je ka zama alƙali ka je kai musu sulhu tunda ya gane test din kaga yana da hankali tunda ya gano ai kamar yadda wata mata ce ta zo gaban wani sarki tace ya kai wannan sarki mai adalci na kawo ƙara ita ƙarar da kika kawo ta ce kowane gida da tsera amma banda gidana kowane gida da tseraye amma ban da gidana saboda haka ina so dan Allah a cika min nima gidana da tseraye sai fada suka ce kaga mahaukaciya ke da kowa yake gudun tsera a saman magani a saman tarko Dan a kame shi ke Allah ya taimake ki gidanki ba tsera ba sai ki farin ciki ki murna ba ki gode wa Allah ba sarki yace amma dukkan ku ku fanci abin da take nufi ba wai shi tsera ba yana zuwa inda akwai bane tun da kaga tsera kauracewa gidanta talauci ne mata yawa abinda take kawo ka ta kawo karar talauci ne cikin hikima da basira me yake kawo tsera daddawa daddawa me ake da ita miya me yake kawo tsera kifi me ake da kifi nin kaga tsera yana yawo a guri akwai kayan daɗi a guri amma kaga tsera shi da kansa yayi mitin cewa gidan nan mu tattara mu bashi to ka san yau wannan gidan ta kai ƙarshe to za ka yace wannan mata ce mai kunya mai basira ba ta so ta bayyana talauci a fili shi yasa ta ce wato ta kawo abin cikin hikima to kaga wannan ita ma matar cikin hikima ta kawo sai mai hankali zai gane ta take nufi ya amiral mu'minina mijina yana kwana sallah yana wani azumi yace ma sha Allah shi ya gane amma yana son jama'a su gane ta take nufi ma sha Allah ma sha Allah ne mazauji zaujiki wani yake ya mirar muminiya ba fa yabo ta goyi ba ta zo ne ta kawo kara idan ya cike daransa da sallah ya cike ranarsa da azumi sai na nata lokacin sai ce to ka gane kenan to tafi kai ne alkali aka kira mijin ga matar yadda muka sa alkali ya kira wasu rannan nan aka kira mijin ga mata eh me yake faruwa yace wallahi na karanta iza shamsu kuwirat sai ta firgita ni naga alkiyama kawai da take da tashi shi yasa na yi watsi da komai a duniya na kama lahira kawai na firgita ne bisa nake ka kawai azumi zan kai in ta sallah yace to ai dai kana duniya baka tafi din ba yanzu matar kace take son a a ɗeba mata lokaci a cikin wannan lokacin na firgitar da kai tunda ita bata firgita ba ita a baka ta lokacin yace zan yi wani hukunci in ka yarda da shi ta yarda da shi sai mu tsaya a haka ba zan ce ka daina sallar ka ba ba zan ce ka daina azumin ka na nafila da ka saba ba abu ne mai kyau amma ka ɗauka matan ka hudu in an tashi rabon kwana mata hudu ake rabawa akalla ko ce za a bata kwana ɗaya ko ɗaya biyu uku hudu to yanzu mu ɗauka matanka hudu yau na wancan ne yau na ula na saniya na salisa to rabi'a na ta ne ma'ana ka kwana kana sallaka yau ka kwana kana sallaka gobe ka kwana kana sallaka gata ba kwanan sallah kuma ba wuni azumi sai a bawa kuma madan lokacinta kaga duk kwana hudu za ta samu kwana ɗaya duk kwana hudu za ta samu kwana ɗaya yace baiwa Allah ya miki haka duk kwana hudu ya baki ɗaya take wallahi ya mun ya mun ya ban kwana ɗaya a hudu yace to kai ka da zaka ba ta ɗaya a hudu yake ni ma yayi mun ban saki ibada ta ba kuma ban raba ban raba matata da lokacinta ba yace to shikenan ku so mu tafi wajen amirin mu'minin an ga masa an sulhunta suka je wajen amirin mumini na yana can yana jira ya za a yi da wannan matsalar sai zo yake ya kai da su yace yauwa na duba ibadarsa na ga tana da muhimmanci kuma na duba matarsa na ga ita ma akwai muhimmancin a bata lokacinta to sai ne masa hukuncin mai mata hudu sai na ɗaukan mata kwana ɗaya a cikin hudu ukun kuma ya je ta ibadarsa wanda in ya mata hudu ɗaya za ta samu a ciki to uku ya je ibadarsa sai kuma ya bawa matarsa lokacinta na tattaunawa da hira da sauran mu'amalar zamantakewa sai yake to yadda Allah ya baka hikima da basiran nan na nada ka ka zama alkali na bangare kaza duk matsala irin wannan a dinga kawo ma wasannan kissa ta hudu sarakunan da da masu mulkin da ba sa bacci da daddare saboda ku kuka yi bacci to Allah ya dora musu amana su kuma su je su duba su ga waye yake cikin matsala haka sai na umar yake yawo yake da daddare yana yawo da daddare domin ko zai ji wani yana kukan bai ci ba ko ya ji wani ya rasa inda zai kwana ko wani ba shi da bargo ko wani gidansa ba kyaure ko wani gidan ana ihun ba a ci ba haka yake zagayawa yana zuwa kofar wani gida sai ya ji kamar da sai imam mali ya rawaito a cikin muwatta yana cewa ala tsala hazal lailu wasu wadda janibu wa arraqani Allah habiba ko khalila ulaibu fa wallahi laula Allah la sha'a la shay'a ghayruhu la zuqzi'a min hadha as-sarir jawanibu makhafata rabbi wal haya'u yakuffuni wa akr wa ikrama ba'li an tunala marakibu ولائبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه yusarru bihi man kana yalhu bi qurbihi latiful haka la yahtawihi aqaribu fa wallahi laula Allah la shay'a ghayruhu لنقض من هذا السرير جوانبه ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه يجمع تاتنا ريلا وانا واقع تنا وانا دري يا يتأو ديوا duhunsa ya duhunta da yawa kuma gashi na kasa yin bacci saboda mijina baya nan da za mu mu'amala da shi take wallahi in ban da Allah da babu wani abun bauta da gaskiya sai shi ko kuma in inni uraqibuhu Allah da nake jin tsoronsa la zuqzi'a min hadha sari da na nemo wani kwarto mun yi mu'amala da shi take makhafata rabbi amma ina jin tsoron Allah wal haya'u yakuffuni kuma kunya tana kare ni wa ikrama ba'ali kuma ina ganin mutuncin mijina an tuna la marakibu a ce wani ya zo ya haye masa shimfiɗa wala ibuhu qawran wa qawran ka annama bada qamaran fi zulmatil layl hajibu يسر به من كان يهو بقربه لطيف الحشا لا يهتويه أقاربه توتك ولكنني أخشى رقيبا ya إن جن أوران ملائكة ما دا الله يأجيك رموتا متعني الحكي دلادا موكلا بأنفسنا da mu. la yaftaru jahra katibu mai rubutunsa yana nan kullum yana tare da mu sai dina umar sai ji wannan sai nan da hankalinsa ya tashi me ya faru ga wannan mata ina mijin nata ya tafi me ya faru yasa da safe aka zo gida aka yi bincike aka tambaye ta jiya amirul na yana yawo da daddare ya zo nan zai wuce ya ji ana ya ji jiyo sauti ya tsaya ya ji ya ji kina zuba wakoki a cikin waƙoƙin kina bejan mijinki da baya nan mijin naki ina ya tafi tace an tura shi jihadi ne jihadi aka tura shi tun yaushe kace tun lokaci mai tsawo sai sa aka kirawo kwamiti na mata suna na hafta ummul mu'minin cewa wai mace idan mijinta ya tafiya ko ya kaura baya nan takan iya haƙuri zuwa tsawon wani lokaci take gaskiya wata hudu wata hudu za ta iya haƙuri har wata hudu amma aura wata hudu komai zai iya faruwa sai aminu mumini ya ce to yanzu a rubutawa kwamandojin bataliyoyinmu da suka tafi ƙasashe yada addinin musulunci su dinga dawo da su bayan wata hudu kowa a da shi bayan wata hudu ko kuma ya ɗau matarsa ya tafi da ita ka dauki matarka ka tafi da ita ko kuma ka dinga dawowa wajen matarka kar su dinga wuce wata hudu yasa aka rubutawa abin a dinga dawowa karshe ma dai shi ya gina birnin kufa da basra saboda sun yi nisa sahabban dawowa za ta yi musu wahala sai yasa aka gina sababbin birane ya faɗi yadda za a tsara da lunguna da takuna, da hanyoyi da kan titi da magudanar ruwa da wajen fakin sai umar ya sa aka tsara gari ya ce a rarraba a ba mutane kowa ya gini su ɗabi iyalansu su kai su kusa da su ga wannan ya nuna mana cewa musulunci addini ne da yake duba larurar kowa yake nuna damuwa kowa ko baya bari a saka wani cikin damuwa sai ya kawo masa agaji da ɗauki mata a gidan aure suke sai a ce musu abubuwa marasa daɗi ba za su iya faɗa ba saboda kunya ko saboda nauyi ko saboda iyayensu dattijai ne waɗanda ba za su iya su yi bincike ba da an ganta ta zo sai a ce yi haƙuri ko ma yi haƙuri ba za ma a ji labarin da ya faru ba sai ga ta koma cikin damuwa ita ko mace abin da take so farko ka ware mata matsalarta na biyu ka saurare ta ta gaya maka damuwarta idan ka saurari mace ta gaya maka damuwarta daga farko har ƙarshe to an ci kaso 60 cikin ɗari na wara matsalar amma rashin ba su dama su yi maganan nan ko mu da muke musu sulhu muke jin fatawoyinsu wata za ta ce dan Allah malam ina son ka bani awa biyu ko awa uku da Allah in zai samu maka cikakken bayani ki ababai wa Allah yanzu ke na baki awa uku ni to menene kenan ki takaita ki takaita ki takaita yanzu wata da ta bugo ta ce da Allah tana son ba ta lokaci tana cikin damuwa za ta yi min bayani nace to kin ga yanzu wallahi ina gombe ana kaza kaza amma ki tura ta WhatsApp sai da ta turo efitan goma sha shida efitan goma sha shida ta turo kowanne ya kai minti goma zuwa sama ya biyu nace wannan a ƙara ma ke bayanin ya nake da lokacin da zan tsaya na ji efitan na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida har wajen goma sha duk bayani saboda ta fi tana da matsala in ta samu dama ta zazzage maka duk abin da yake damunta to lokacin da take zazzage wannan tana fitar da wani guba ne da wata damuwa da ke ranta yasa an ka ban mace ta yi bayani ta yi bayani zaka ga an fi damar sulhu amma ka ce ya isa ka tsaya ke nan kawai ku je ku zauna to ka kashe ta za ta tafi da damuwa amma ba ta kai kuka ta zazzage ta bacin duka faɗa to ta fitar da damuwarta daga nan zuwa abin da za a dora kai sai kace to shi kenan jinnaji bayani da kike yanzu a daidaita kan to abin da suke so kenan mata mu kuma Allah ya ba su su su magana mai yawa shi sa koya ne kuka ta koya sai mace ta riga ka koyo idan Allah ya ba su damar surutu suna faɗar kalmomi ko dubu nawa aka faɗa a kullum mu ko rabin ta muke faɗa indai kai ba mai surutun tsiya bane to rabin abin da mace take faɗa na magana rabin ta kake faɗa shi sa suka fi saurin iya yare kuma in suna da damuwa za ka ga faɗansu na baki ya fi yawa kan na hannu shi namiji shi ne za a kulle shi ya fara zuzzage hannu zai kai naushi amma mace sai a wuna ana ana nuna ɗan yatsa ana magana ai ta magana ai ta magana ba ruwansu to shi yasa an ka bata dama ta magana to za ta huce damuwa da yawa to da masu kauracewa matansu kashi kashi ne akwai daga cikin masu kauracewa matansu gaba daya ba sa mu'amala da su matan kaga sai rasu inda za su sa kansu har wasu daga ciki su fara tunanin ma fita waje suna yin mu'amalar banza wasu kuma za ka ga cewa yanayin neman abincinsu ne da yanayin sana'ar sana'arsu yake kai su wasu gurare yanzu wani yana abuja a sai yake sana'arsa matarsa tana nan sai ka ga sai shekara shekara zai dinga zuwa ko bayan wata shida shida ba ruwansa da bukatar ta ko rashin bukatar wani kuma za ka ga saudiya zai tafi ko ya tafi dubai ko qatar ko wasu kasashe zai kama aiki wani ma fa dan rashin zuciya mata fa ya tura shi kuma ya zaman sa a gida ko kuma ya bugo mu ya akara makalla nace na'am mata ta ce ta samu aikin wanke wanke a saudiya tana can nace to ka bita mana eh to nace ah, yanzu kai ka tura matarka wani guri ba maharam ba dan uwa ba dangin iya ba na baba gidan wasu katti tana musu wanke wanke kai kana nan zaune ba ka da zuciya yanzu a zai nake ta dawo ko ka tafi ba na uku nake ba na uku ko kai ka shirya kayanka ka tafi kai ma ka je ka dinga wanke wanke a wani gurin ga ka ga mataka. ko kuma ita ta dawo ki ba na uku kawai ni ya abin da na sani kenan in akwai na uku to ka tafi wani ya maka bayani ni ya abin da na sani iya biyun nan dole ya zama kana gurin mataka ko mataka tana gurinta amma ba za a yi aure kana wani guri daban tana wani guri daban kuma sunan kuma aurata kuma abin hayya ya cutar da kai ko ya cutar da ita to kaga wannan yana cikin abin da wato ya kamata a kiyaye wannan shine abin da wato wannan aya take nufi lil ladina yuluna min nisaihim ga waɗanda suka yi rantsuwa sun kaurace wa matansu wajen mu'amala aure tarabbusu arba'ata ashhurin Allah ya ba su wato jiran wata hudu shi da iya mudda da Allah ya ba su wata hudu ya cika mun ji bayanin da malamai suka cewa ko dai a raba wannan aure ko kuma a daidaita fa in fa'u dan Allah ya ce fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl in suka dawo suka ce a daidaita ya janya rantsuwar ko aka daidaita to fa inna Allah gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai saboda ciki dole akwai abubuwan da aka yi wa matar ko aka wa mijin to saboda haka wannan sunaye na Allah guda biyu gafur rahim Allah ya kawo su ne kusan suna tafiya algafuru mai gafarta zunubai arrahimu mai jin kai ya kamata mu siffatu da irin waɗannan siffofin mu ba mu zama masu gafara mu zama masu jin kai domin mu ba mu samu gafara Allah mu samu jin kansa isa Allah ya bayyana waɗannan sunaye mu'amala tsakanin miji da mata mu'amala ce ta yafe wa juna ta yin gafara waje ala bainakum mawaddatan wa rahama akwai tausayi akwai soyayya akwai yafiya in ka ce da abin da aka yi maka sai ka ɗau mataki ko abin da duk aka yi maka sai ka ɗau mataki to za a ga cewa za a ta samun matsala shi yasa Allah ta'ala fito da waɗannan sunaye guda biyu wanda kuma duk sanda ka gamu da sunan Allah abu uku za ka sa a ranka na farko haza ismu min asma'illahi ta'ala wannan suna ne daga cikin sunayen Allah ta'ala sannan kuma al-maghfira yin gafara war rahama sifa min sifatillahi ta'ala sifofi ne na Allah ta'ala sannan na uku kuma ka kudire tasirin waɗannan sunayen a rayuwarka da kuma irin abin da Allah ya maka na gafara da abin da Allah ya maka na rahama kai ma ka zama mai yi wa mutane gafara da yi wa ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wal ya'fu wal yasfa ku yace ku ku rangwame ko ba ku san Allah ya muku gafara to Allah yana son mai gafara in kana gafara sai Allah ya maka gafara in kana rahama sai Allah ya maka rahama arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama da dai jawain azamu talaka in an yanke rabuwa dama ba su ake daidaita ba to Allah ta'ala ce fa inna Allah sami'un Allah ya ji ya ji me ya ji duk abin da ake tattauna da abin da ake yi ya ji mijin ya ji matar ya ji abin da ake in wani ya shiga ya sulhu in sun zazzauna da aka tasirin wannan sunan na Allah da wannan sifar ta Allah ta sam'u wanda sam'u yana ɗaukar ma'ana biyu akwai sam'u da ma'anar ji akwai sam'u da ma'ana amsawa innaka sami'ud du'a ay mujibud du'a mai amsa addu'a kuma kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir Allah yana ji sannan alimun Allah yana da cikakken sanin abin da yake gudana in akwai wani abu da ake yi ba daidai ba Allah ta'ala yana sane da shi tasirin waɗannan sunaye guda biyu cewa Allah yana ji kuma yana sani wannan yakan sa ka in kana abin kirki ka ƙara in kana abin tsiya ka daina saboda duk abin da kake Allah yana ji kuma Allah yana sane da abin da kake kaga kenan ba za ka boye wa Allah wani abu ba tasirin waɗannan sunaye a cikin rayuwar musulmi kuma a san irin waɗannan kunce-kunce na aure da zamantakewa wanda ba shaida sai Allah to ka san fa in kayi wani abu ba daidai ba Allah ya sani sannan kuma Allah ya ji kadisan yadda Allah ya ji waccan mata da take kai kara wa tashtaki ila Allah to in tana kai kara akan wani zalunci da kake mata ko kowa bai ji ba to ka tabbata Allah ya ji kuma zai saka mata idan akwai alhakinta haka nan ke ma in miji ya baki dama ya baki iko kula da haƙoƙinki sai kike zalunta sa kike ɗaukan alhakin su kike yin ba daidai ba ko ya gani ko bai gani ba to ki tuna fa inna Allah sami'un Allah ya ji abin da kike kullawa alimun ya san makircin da kike yi kuma shi ma zai saka miji da ka aure zama ne na kowa ya bawa kowa haƙinsa la tazlimuna wala tuzlamuna ba cuta babu cutarwa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kore ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana malam muna cikin gona noma da babana amma baya bani komai a cikin kayan gonan a to me yake so ya baka bayan wanda ya baka a baya kuma noman ba da kai ake ci ba bayan an ci da kai sai an baka wani abu kai wa babanka noma na neman albarka abinda za a ce kawai ya zama kai baka yin komai shine matsala amma ka fara zuwa gonar babanka an gama noma sai ka tafi taka in kuma iya ta baban naka ne ma je kai ta baban naka sannan ka je ka kama wata sana'a kuma ranar da ba noma tun da ba kullum ake noman ba sai ka je kai naka yi wa babanka hidima yana cin abin da yake sa Allah ya maka albarka ya kuma baka ƙofofin alheri kakka damu da babanka baya baka albashi ko baya baka kuɗi kai masa saboda Allah kai ma Allah zai kawo wanda zai maka a gaba yi wa iyaye hidima abu ne da yake bin mutum kamata dinu tudanu wani yaro ya tara kuɗinsa sai babansa ya zo ya kwashe ya kashe sai zo ya kawo ƙararsa wajen annabi alaihi salatu wassalam babana ya karbe min kuɗi ya kashe sai annabi alaihi salatu wassalam ce anta wa maluka li abika da kai da kuɗin duka mallakin babanka ne inna ma abin ya kullu insanu min kasabihi wa minhu min kasabihi ko akwai zakka akan gol din da nake amfani da shi in ya kai shekara a guri na in dai gol ya kai wannan ma'aunin da aka faɗa na giram ko 1885 ne giram 85 in ya kai wannan adadin to za ka dinga yi masa zakka duk shekara don wasu kan ce wai gwal idan na kwalliya ne ba a yi masa zakka wannan ra'ayin wasu malamai ne amma akwai wani hadisi da ba don wannan hadisin ba da sai a ɗauki ra'ayin waɗannan malaman hadisin ku ne hadisi ya inganta manzon Allah alaihi salatu wasalam ya ga wata mata da, da awarwaran gwal a hannunta sai ce kina son Allah yi miki awarwaran wuta rana alkiyama take a'a yace to ki fidda zakka ki fidda zakka don wasu na cewa sai gwal din siyarwa banda na kwalliya to ina ina na siyarwa yake ai na siyarwa ba shine da aka sai muku ke kwalliya ba sai aka sai ga mutum sai ya ce a to tunda ba awa gwal zakka bari ya je ya siyo gwal na miliyan ɗari ya ba matarsa su dinga sawa a wuya suna kwalliya kaga ya ɓoye miliyan ɗari a wuya da hannu da kunnen matarsa sai ce ai ba zakka miliyan ɗari ne a kunnen matarsa da da wuyanta da da awarwaranta da sarkata amma sai ce ai ba zakka ai gwal na ai kwalliya take da shi ranar kuma kuma aka shiga yanayi sai a ce kai kawo a sai da wannan abu kaga wata hanya ce ta dabara ajiyar kuɗi a aje miliyoyi in an magana ce ai ba na sayawa ba ne to na me in an matsu ba sayawa ake ba wallazina yakunizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim ina magana kasuwanci yake anan wallazina yakunizuna az-zahaba wanda suka tankace gwal ba wanda suke tsaye da gwal ba ba allazina yutajiruna biz-zahab wal fidda yakunizun wanda suka aje gwal saboda ni na fi gamsuwa da wannan ra'ayin na in mace tana da gwal ya kai wannan adadin ta dinga fitar da zakka amma ban hana aiki da wancan fatawar ba da ta ce in gwal na kwalliya ne ba za a yi masa zakka ba sai in na kasuwanci ne sai ka je ka ji tsoron Allah shin gwal ɗin ka kara ka sai da shi wani abu ya taso na kasuwanci ne ka aje shi ne dan ajiyar kuɗi ka aje shi ne dan wani abu ya taso a siyar ka aje shi ne dan yayi tsada ko ka aje shi da niyya ajiyar kuɗi nan mata ka suke su ce ai to in kin samu kuɗi sai ki ƙara girman sa a kowace za ka kwal ɗinta da bai fi giram biyu ba amma ta samu kuɗi sai ta ƙara a kai koma giram shida ta ƙara a kai koma giram goma ta ƙara a kai koma ta to wannan ne ba shi da kasuwancin ba kuma tana yi tana tambayar kasuwa nawa ne gwal ɗin nan yanzu in ta ji ya tashi ta siyar kuma an magana ta ce ai ba zakka saboda kwalliya ake da shi na kwalliya ɗan kaɗan ne amma in yayi yawa har ya kai wannan adadin to ya zama na arziki a ganshi a wuyan talaka mana malam menene hukuncin shan maganin tsayar da jinin al'ada domin samu cikakken azumi to to ai ko ma dai kin yi al'ada ai zaki samu cikakken azumi tunda zaki rama kwanakin da kika yi al'ada. da ramawa da yi a ramadan din duk ɗaya ne tunda uzirinki na shari'a ne amma malamai sun ce babu laifi in kika tambayi likita ya gaya miki cewa babu cutarwa amma wata za ka ga ɗaya da al'adan kuma sai ya haifar da matsala ranar da zai dawo na watan da aka ɗauke shi nan tun da ba zubewa ya ba sai kaga kuma mace al'ada ta daga nan ta rikici da yawa mata za su sha al'ada za su sha kai maganin da zai tsaye musu da al'ada don su yi aikin haji ko don su yi umara ko don su yi azumi ko don su samu itikafi ko don su samu dare lailatul kadari karshe kuma sai kaga in ya sake dawowa saboda an tsara na wannan watan sai ka yi ta ce ya zawo yana mata wasa da wuya ya dawo normal da wuya ya dawo normal in dai har aka tsaye da shi wannan ko sai zama matsala ta zo ta tambaya rama kalla na sha maganin tsaye da al'ada ko na sha maganin family kuma yanzu family planning yanzu kuma gashi al'ada ta ta rikici ake kika rikita ta tunda dai Allah ya miki sauki ana yin aikin haji ana jinin al'ada abu ɗaya ne ba a yi a cikin aikin haji me shi tawafi kin ga da kin samu tsarki ki zo ki tawafin ki in ramadana ya zo kwanaki ku kike ko shida sai ki sha waɗannan kwanakin daga nan sai ki dora amma in kina son ki sha din to ki tambayi wanda zai baki maganin shin babu wata cutarwa da za ta biyo baya in ya ce babu kina iya sha amma fa ba mazaban malikiya ba su mazaban malikiya in daidai lokacin jinin al'ada ya zo ke kika tsaye da jinin eh, jinin ba kika tsaye ba lokacin ba su a gurin su wannan kwanakin duk da jini bai fito ba to fa al'adar tana nan kin rike ta ne duk da sai an sai ya zubo za a yi hukunci amma a cikin malikawa akwai wanda suke ganin tsayar da jinin al'ada ta hanyar shan wani magani imam malima yana ga makaruhi ne kamar yadda ya faɗa a muwadda a sha magani don a tsaye da jinin al'ada ya ce makaruhi ne to za ki sha ɗin babu matsala ki sha amma ki je ki bincika cewa ba zai cutar da ke daga daga baya ba mala ina aiki da mashin mai kafa uku sai na ɗauko wa wani itace sai da na kai masa itan sai na fahimci gidan giya ne na kai menene matsayina Ka kaga matsayinka baka da matsala saboda sai bayan ka ɗauko ka gane gobe sai ko ka kiyaye abin duk da kai baka sani ba ba za a kama ka da shi ba ko amma da misali tun farko ka san inda za a kai kaga duk wani abu da zai taimaka wajen saban Allah ka ka shiga ciki da wai ce a ni ina kai mutum kasuwa ne ko rumfasta kai ko ba musulmi bane zan dauke ka amma sai dai kai ka kasuwa kai ko musulmi ne kai ba zan dauke kan kai ka wajen laifi ina sana ba amma ko ila kake so ka je kai harkokinka na rayuwa zan iya kai ka amma mu a musulunci an hana ta'awunu alal ismi wal udwan wa ta'awunu alal birr wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan dubu hamsin daga barista awal sinusi yace a saka asusun marayu ai masa addu'a yana da bukatu Allah ya amsa masa Qur'ani guda ɗaya daga wani bawan Allah da atamfa guda uku daga wani bawan Allah duka dai suna son ai musu addu'a a sa asusun marayu Allah ya amsa musu addu'o'i malam dan uwanmu ne aka yi masa sharrin satar shanu sha uku kudin su ya kai miliyan goma sha uku muke roƙon addu'a Allah ya kubutar da shi to mu ba za mu ce ba za mu faɗi kalmar sharri ba sai abin da shari'a ta fito da shi kawai ka ce dan uwanka ya shiga matsala a yi masa addu'a ba ka da tabbas ya yi kobe ba yanzu sai abin da shari'a ta ce to ba za mu ce sharri aka yi masa ba tunda ba mu riga an gama shari'a ba ko kuma kai baka san me ya faru ba abin da yasa nake nana ta irin waɗannan giwa wata za ta yi maka waya a akar makalla an kama mijina dan Allah ku taimaka ku shiga sharri aka yi masa malam in ka je aka ɗauko maka cin da gudu ka bar gurin ita bata san me yake yi ba ya ji yanzu akwai wanda sa barayin shanu in suka sato shanin to shine kwastoma dillalinsu da ke kai musu kudi ya siyar idan aka sato shanin akwai inda za a faɗi area da za a tara su sai a yi masa waya shi kuma sai ya je da tirela sai a kwashe a kai a siyar malam ya zo ya jira a wata unguwa a cikin garin kano ya jira a wata unguwa ya siye filayen mutane kasan gida ya dinga rabon abinci ana ga wani mai arziki ya zo Allahu akbar mai arziki ya zo malam ya ga wata budurwa nan da naka ce an bashi ba uwa ba uba ba dangi ba kowa ba bincike saboda ya zo da kuɗi ashe mutumin nan barawan shanu ne idan yan fashi sun yi fashin shanu shi yake ɗiba ya kai musu kudi ya siyar kuma ya zo ɓoye kansa a cikin jama'a bayan ya yi amarya ana ta biki yarinya ta yi sa'a masu mata hassada na yi masu mata murna na yi ta auri mai arziki mai katon gida yan uwanta wasu suna jin haushinta wasu suna bakin ciki wasu suna mata murna Allah ya rufa mata asiri sai aka kama barayin shanin kun san dama an ce rana ɗaya ta mai rana ta waye rana nawa ce ta barawo dubu ta mai kaya to in Allah ya taimaka rana ɗaya sai a danke shi sai kuma a rushe kwana dubun gaba ɗaya so da aka aka danke su barayin shanu da suka ci bugu sai suka ce ga dillalin su wannan sun saci shanun ga inda suke kaimar suka faɗi inda aka ɗebo motar sojoji da 'yan sanda da ɗaya daga cikin barayin a ɗaure aka taho da shi ana unguwa mala ana tashan daula malam sai aka an zo an kewaye gida an ce kowa ya fito da ke gida ya shiga mota duk barayi ne Ha amarya aka saka Ha yan amarya to aka zuba su a mota da kuma aka dana oh Allah ya so ni da ni yace yana so oh Allah ya ce mace malam da ke aka kubutar da iyayen amaryar nan da yarinyar nan sha ba su sani ba amma shi ya riga ya tafi tun ina jin ma an harbe shi ka ga irin wannan abubuwan bai kamata kawai ka zo ka ce mana mutum sharri aka yi masa ba sai dai ka ce in yana da gaskiya yana da gaskiya to Allah ya kubutar da shi idan kuma wato ba shi da gaskiya to Allah ya sa a karɓi haƙƙin mutane a kansa don ko dan uwanka ne ba za ka so ya cuci wani ya tafi lahira da haƙƙin jama'a ba kakka goya wa ɗan uwanka baya akan abin da ka san yana yi na ƙarya na zalunci saboda haka addu'a da zamu mai fuska biyu ce idan zaluntar ta za a yi to Allah ya kubutar da shi idan kuma shi ne ya yi wannan abun to Allah ya kubutar da mutane haƙƙinsu a kansa wannan shi ne addu'a ta gaskiya yar uwata ba ta da lafiya ina so a sa ta addu'a to Allah ya ba ta lafiya ba ni da mahalli a sa na addu'a Allah ya bani to Allah ya baka mahalli mahalli babban abu ne a rayuwar mutum da gidan da za ka zauna da abin hawan da za ka hau suna daga cikin arzikin duniya abu hudu Allah ya baka mace ta gari kaga masifaffiyar mata musifa shi. Allah ya baka gida yalwatacce ya baka abin hawa mai kyau kuma ya baka makota da abokan arziki wannan shine arzikin duniya mu ɗaliban medicine a sa ma addu'a Allah ya ba mu sa'a to Allah ya ba ku sa'a ɗaliban medicine yanzu ma na ga yata da take karatun medicine a Sudan ita ma ta yi min test cewa za su fara jarabawa da ita da mijinta duk medicine suke yi to da aka yi musu addu'a Allah ya ba su nasara to ita ma sai a sa ta a cikin ɗaliban ɗaliban medicine din ita ma a sa ta a ciki da ita da mijinta duk suna karatu medicine to Allah Allah ya bani miji na kware har yanzu mai miji na kware din ci ko ko wata ce da ba waccan ta samu to da ke da wacce ta ruwaito da wacce ta rubuto da duka Allah ya baki miji na kware Allah ya sa ke ma ta kware ki domin wata ba ta kwarai ba ce amma tana son miji na kwarai sai miji na kwarai ya zo malam ta dinga wujijjiga shi ta dinga wuji-wuji da shi tana nana shi da ƙasa to da haka in ba ke ta kwarai ba ce alkhabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat muna so Allah hada gari da ta gari, ta gari da na gari. wata jaraba wata malam mutuniya arziki ce amma sai Allah ya raba ta hada ta da miji mara mutunci wani ko mutumin arziki ne sai Allah hada shi da mata mara mutunci wani kuma dama ba shi da mutunci ba ta da mutunci ko da haka in ya kai naushi ta kai naushi in ya yi a shari'a hudu ta yi masa cikin tarbi ta a zauna lafiya ta yadda na yana yadda musifatu ya ci duk abin da yake ji ya iya in ya turo hularsa gaba ta turo dan kwalinta gaba in ya damara ta kamara in ya dauko bulala ta dauko muciya ko tabarya sai a ci kowa ya sauke a daidaita a rufe da addu'a kaga duk musifafu ne wani kuma salihi ne da saliha mala ita tafiya ita zaman lafiya ba cuta ba cutarwa ita ta kirki shi na kirki wani hal littafi ya wallafa ibtila'ul akhyar bin nisa'il ashrar wasu mutane a tarihi mutanen arziki da Allah ya jarabce su da mata kangararru ya faro tun daga annabawa akwai annabi nuh akwai annabi lut Allah ya ba mu kissan matan a cikin suratul tahrim da su su annabawan Allah ne manzanni mursalai amma Allah ya jarabce su da mata waɗanda ko imani ma ba su yi da su ba wakila da kulan nara ma'adda dahilin an zo shiga wuta ma da su za a shiga saboda haka kokari ki gyara halayen ki ke ma ki zama ta gari kan musa a baki na gari ki tawalar da shi sauran bukatu Allah biya kuwa bukatu ta alheri Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين